Batun rage farashin wutan lantarki a Najeriya dai na ci gaba da jawo muhawara mai karfi ne tun bayan fito da sanarwar da kamfanin rarraba wutan lantarki na Lagos wato Ikeja Electric ya yi a ranar Litinin 6 ga watan Mayun da muke ciki. Rahotanni dai sun yi nuni da cewa matakin da kamfanin Ikeja Electric ya fitar ya biyo umarnin da gwamnatin kasar ta bayar na amincewa da batun rage farashin wutar ga masu amfani da ke karkashin tsarin Band A. Biyo bayan kiraye-kirayen da 'yan ƙasa suka yi ta yi tun ranar 4 ga watan Afrilu da tsarin ya fara aiki. wannan lamarin dai ya sanya 'yan najeriya cikin wani yanayin matsi kuma rage kuɗin wutan lantarkin da aka yi ba wani tasirin da zai yi kamar yadda za ku ji daga bakin fitacciyar 'yar kasuwa kuma mazauniyar birnin tarayya abuja sunana hajiya aisha ta abubakar gaskiya wannan ƙarin wuta da aka yi ba mu ji daɗin sa ba ragin da aka yi ma bai da wani impa gaskiya kuma already yanzu ya riga ya shafi harkan kasuwanci komai ya yi tsada saboda haka duk abin da aka rage zaki ga bayi da wani tasiri a ciki saboda haka haka gaskiya ina so in ja hankalin masu mulki a ƙasan don wannan haraji da ake sakawa yau a sa wannan gobe a saka wannan gaskiya abu ne wanda ya gurgunta masu sana'a kuma talakawa suna cikin halin ha'ula'i don Allah don annabi masu mulki su duba su gani mu fa ba dala muke yi ba kuma abin da muke producing ba zai isa a ce an biya wannan bashin ba da ake ta ansowa yau an so bashin ba tare da an taimaki lafiya ko wani abu ba sai dai a an so a kashe ba zai yiwu a ce mun dogara mu an so bashi kawai sai dai a kashe ba saboda haka a tausaya wa 'yan Najeriya talakawa suna cikin wani hali. Mai sharhi akan al'amarin yau da kullum Malam Ibrahim Abdulkarim ya ce fitar da mataki a janye da gwamnatin nan ta ɗauki salansa ba abu ne mai kyau ba. A sanya abu a janye na ganin ba aiki ba ne mai kyau na gwamnati. Akwai wayanda aka yi musu albashi akwai tsari na ma'aikatu akwai na ma'aikata wayanda ana biyan su aikinsu su su ne su yi bincike su duba kafin su fitar da abu. Bai kamata ana cewa sai abu abu ya je gaban shugaban ƙasa an sa hannu ya tafi sannan sai an ga kuma bannar da aka yi sannan sai a zo a janye misali shi wannan tarif da aka janye wannan ai tashin hankali ne mu wanda sun riga sun kori ma'aikatan su ko sun riga sun canza wani mashin da da suke amfani da shi sannan kuma wannan a zon a zo a ci kuma ba haka ake ce za a yi shi ba akwai abin da bature yake cewa intellectual laziness a ya kamata a ce mutane sun dukufa akan aikin su sun yi abin da ya kamata kafin abin a fitar da shi a fuskan mutane mai kawo rudani da tashin hankali a wani bangare kuwa masanin tattalin tattalin arziki Malam Kasim Garba Kurfi ya ce. Kamar yadda kika sani a da ana shan wuta a kan naira 68 a kilowatt a awa daya. Idan kika ɗauki ma'aunin aunawa duk wanda yake da janareto yana da diesel misali zan ɗauka ni, ina da janareto wanda nake diesel kilo 30 yake bada amma yawanci in ka sa mai ma bai wuce baka 25 ba. To a yanzu kana sayan diesel 1,350 kin ga kenan a duk awa daya yana ciman lita hudu lita hudu za ta kama min wajen dubu biyar da wani abu idan na raba shi a ciki da kilo 25 duk kowace kilo sai ta kama man naira 218 ni kenan idan zan tada janareto a gidana to ina ga 'yan kasuwa waɗanda suna son su janareto dinnan kuma su samu riba so da gwamnati ta kai shi 225 ba wai ba a yi lissafi ba ne amma kamar yadda mutane suka yi kuka gwamnati ta ce to ta rage za a maido shi naira 206 da kwabo 80 an rage naira 18 da kwabo 20 wanda yake rago duka bata wuce kishi 8 ba idan kika diba wannan rago da aka yi za a iya cewa ragowa ce wadda bata ta karata amsa ba amma dai ana yi da kai yafi a ce ba a yi da kai to gaskiya al'amari shine gwamnati ta kara diba ta ga in akwai wata makafa da za a yi kara rage mutane a rage musu idan ana iya tunawa a farko farkon watan afrilun ne gwamnatin najeriya ta amince da karin kuɗin wutar lantarki akan naira ɗari biyu da ashirin biyar ɗaya a sa'a guda ga masu amfani da wutar lantarkin na ban a wanda farashin ya bambanta da saura matakan lima abdulra'uf murya amurka Amurka daga Abuja, Najeriya.